Assalamu alaikum mami. Ke Sadiya, an samu matsala. Kayan kicin ɗinki da aka yi oda daga China. Kwastan sun rike jirgin gaba ɗaya. Yanzu dan Allah dan Annaba haka zan shiga gidanka da lokal kayan kicin tsakani da Allah. Aba mai, tinga, ki kwantar da hankalinki. za mu je turkey za mu je china za mu je dubai da duk wata ƙasa da ake sai da kayan kicin za mu je mu so mu dawo sati kuma kuwa ai idan muka je a kitchen a nan ne ake kawo duk irin kayayyakin da ake kawowa a waɗannan ƙasashen da na lissafa miki ina ne kuma a kitchen al rahus Kitchen muna nan a shago mai lamba goma sha biyu sani mai zare line kusa da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba da ke kofar Wambai Kano. Daura da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba. Alrahus Kitchen, kayan kicin na duniya a rumfa ɗaya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka. Allah sarkin sarauta. shi yake da iko na daga darajar wanda ya so a kuma lokacin da ya so ni abdullahi alhikima ina mika godiya ga allah maɗaukakin sarki bisa yadda ya daga darajata a ɓangaren ba da magungunan gargajiya wajen ceto rayukan al'umma al'ummar jihar bauchi musamman mutanen ƙaramar hukumar toro ni abdullahi alhikima zan zo garin tuldan fulani inda zan gudanar da aiki na bada maganin gargajiya na tsawon kwana uku tun daga ranar shida ga watan biyu na wannan shekara da muke ciki har zuwa tara ga watan biyu na wannan shekara da muke ciki zan yi aiki na kwana uku a cikin tuldan fulani insha Allahu rabbi inda daga cikin garin tuldan fulani za mu karasa zuwa jihar filato cikin garin jos inda za mu ba da magani na gargajiya a nan unguwar katako junction a rabbunan lahu Plaza inda za mu fara wannan aiki namu na bada magani ranar sha biyu ga watan biyu na wannan shekara da muke ciki har zuwa sha bakwai ga watan biyu na wannan shekara da muke ciki ni da kaina da izinin ubangiji daga cikin garin filaito za mu tafi jihar jigawa inda za mu fara bada maganin gargajiya na cibiyar alhikima a babban birnin gumal inda za mu fara bada magani ranar 21 ga watan biyu na wannan shekara ta 2023 har zuwa ranar 23 ga watan biyu na wannan shekara da muke ciki zan yi aiki a nan unguwar bariki kusa da gidan sardaunan gumal zan yi aiki na kwana uku a cikin wannan shekara da muke ciki insha Allahu rabbi al'ummar garin biyu na jihar borno ina mai baku haƙuri kuma insha Allahu bayan zaɓe ni Abdullahi Alhikima da kaina zan zo biyu kuma zan zo Naija bayan zaɓe da izinin Ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. terere sa ido ba eh a kana can sa ido ka kuma terere ha ba to a jaji an samu daji amma sai dai hajjaji an sha wahala kaga kafin kai labarin wahala ka dai tabbatar na bakin kare ne hajiya sai da aka kamun fatarsa tukunna na gane kin gane magana ta wannan na bakin kare ne kitsan nan ba makawa amma mun sha wahala jaju sai da ciji wajen mutane uku ka ce karewa baki ma kuma mahaukaci ne mahaukacin kare ne jaji amma ba a miyar gisa ba ina ruwanka kai dai ba aiki na saka ba ka kuma yi min me na tambayar me zan yi da shi yanzu ka yi wannan na kuma gode aiki yayi kyau a tuje saura aiki na gaba haji hanne amma ke baki da imani muna ganin kamar mashaya marasa hankali amma kun fi mu rashin tausayi a tuje saura aiki na gaba to shi kuma kitsan alayi za a kawo ko ne eh, ko sai Allah ka dinga zancen sa ido amma na fuskanci kai ma sa idon ne da kai ina ruwanka da da abin da zan yi da da wannan abin ni ba alade na ce maka ba saboda ba shi aka sa ni nemo ba yanzu aiki na gaba da ya rage maka shine ka je ka samu katon kadangare sashe wanda ya ansa zunansa ka mako shi ka kamun hajjaju shi isa nake yin aure saboda tashin hankalin mata akwai lauje cikin nadi ya za a mu da ake gani ba mu da imani ba mu da tausayi muna dauke dauke ashe ku ne na cikin gida kuke irin wannan tashin hankali wai ina ruwanka ne me yasa kake son dole sai ka ji me zan yi ni ba miya zan yi da shi ba akwai abin da zan yi da shi kuma duk wannan abubuwa da muke ba wani abu bane yaran kanmu ne ko ba wani muke komai ba yawwa mu zama kuma zancen wani aure da kace shi yasa ba za ka yi aure ba ganin da maka ne kaga haka za ka yi tagararren baka sai ka je kai tagararren ba kai ta make kaji kana gasa a kangon mutane ni ba abin da ya min zafi in kaga za ka yi aure kai ba za ka yi ba ka bari aiki na saka kai min aiki yawwa za a je a mako min ko kuma yaya za a mako amma biki bin wannan kuɗin ba to an gaba ne idan ka kawo sai a hada jimla a yi ma dunkule a baka na ga wani yanzu na ɗaya kai zan je waje amma ki samu madoki za a kawo shi eh don gwada gwada ce me za a samu miki a leda kawai a kawo shi kaga dama ma ka riko shi haka ba abin da ya min zafi ni dai ka kawo mu mataccen dan gari jan gwada gwada kato dan karere mai jan kan nan mai bulubulin nan ha ka sani a gaba ka dinga yin maganganu kawai saboda na kira ka kai min aiki yang sa'a kai wallahi wallahi duk abin da kike so wallahi za mu yi miki dan Allah dan annabi ki cutar da mu dan Allah ki cutar da mu dan Allah ki hakuri lantana kin san ni da ke mun dade muna tare ba zan taba barin haka ya faru ba kin san ma abin da ba zai faru ba ne dan Allah ki hakuri ki yafe mana mijina zaki aura kudin kun gan shi a wulakance kuna tunanin ba na son shi idan ba na son shi zan killace shi a gida na mallake kayana in juya kayana ni kadai dan Allah dan annabi ki ya haƙuri na bar miki shi wallahi wallahi na bar miki shi har abada kin ga wannan ya taɓa ni da yawa dan Allah ka a wanke ai kuma karin shi yana wajena babu wanda ya isa ya cire miki shi idan ba ni ba abu ɗaya ne zaki babu ke babu mijina ki tabbatar idan ya zo inda kiki zaki masa korar karnuka idan kika yi wannan kin tsira daga sharri na kin dai ji ko munafukar banza munafukar wofi ki hakuri kin san ba za ta taba ba ma haka ya faru kin san sakani na da ke ma ai ba zan bari ba ko da baki ji ba <laughs> Allah rufe baki munafukar banza munafukar wofi ai kin san kullar da kika tiga dole ki boye kanki ba za ki fito ba tsinanniya munafuka kin ga dan Allah ki ya hakuri wallahi ni na ma bar miki shi da kar ki ban min shi mana ba dole ki ban min shi ba kar ma ki bari da ƙarya kike nace ƙarya kike Safiyanu me ya kawo ka nan matsa kada ka saki ka zo nan ka saki ka yau sai dai asiri mai tono makarce banza makarce wofi okay abin da na wancan lokacin ya saki yanzu koina sai na sake wani ƙarya kike ba wani shiri da kika yi kuma wanda zaki ma ba zai tasiri ba safiyanu wannan shirin fa ni da kai ne muke yi ka tuna kar ka tona mana asiri ni da kai muke wannan shirye-shiryen idan ma kana so ne ka tona mana asiri wai kulla kullan mecece ƙarya take babu wani shiri wanda ta yi bayan ma ƙarya take ke nasu kai ki saki daya ka piano ni ka saki? Na saki ki, amma don Allah ki haƙuri. Dala malam saurara, ni ruwan da aka watsa ‘yata shine damuwata. Ban da wani matsala da ku, ruwan da aka watsa ‘yata shine damuwata. Amma, ruwa ne kawai na shirme fa, ba abin da zai mata. Ƙaryar banza ce ƙaryar ba abin da zai mata, ruwa ne kawai na shirme umma. Wallahi ni ban yadda ba dan yanzu haka ma jin jikina nake wani iri. Malama. Fadila, <laughs> ka sake ni kuma ita ma ka rasa ta insha Allah har abada idan man same ta ba ai zan samu ta haba safiyanu idan ku ni ma har ina rayi kai da yin aure ko kuma mu'amala da wata mace har abada daga ni sai kai ni da ni da kai kadai zamu zauna wallahi babu wacce isa ta rabe ka wallahi a haka kika ce to bari mu gaba daya mu ga yadda zaki zauna da ni dan dolan na sake ki saki uku safiyanu ka tambaye kake cewa kuwa saki saki uku ne miki safiyanu ka sake ni uban me kika tsina namu daga ran da na aure ki kawo yau ba haihuwa ba baro ba da kawai sai jaraba sai tsaya sai masifa na suke ki saki uku Safiyanu ka sake ni ka sake ni ka ci amanata kayo yaudare ni ka ha'ince ni kuma wallahi sai na rama sai Allah ya saka mu gaba daga cikin motar ta ba zan gafara ba motar ai ba taka bace eh motar damfara ce fatina shi muka yi da ke oho ashe dai motar damfara ce amma dai ai tsari na ne da kuma tunanina da kwakwalwata tunda duk abin da yake faruwa ni nake yi saboda ka san kwakwalwarka ba za ta taɓa yin abin kirki ba. Kai gabara ce. Damfara ce abin kirki? Damfara ce abin kirki? To ke rabuwa da kima ba alkhairi ba ne? Talla gabara ce. Okay. dan mata san baka da wani sana'ar yi ba ta zaɓi ta zauna da kai ba ka zauna ɗin mu gani dan Allah kai wai dama duk bokancin da lantana take yi na karya ne ni ma tuntuni mamakin da nake ta yi kenan kaina ya kulle zuwa zan yi taban kuɗaɗe na don iyayenta ko kuma zaki je ki nuna duniya ke mai bin yawon bokaye ce ba ki ga jama'a sun taru a waje ba amma kuma haka ne fa to amma wallahi wallahi wallahi duk inda take sai na nemo ta sai ta biya ni hakkina ke kuma fadila ba ke ba safiyanu da kin ji duk irin sirrin shi da aka zayyane a waje ba abin ba mu ji ba don haka ba ke ba shi ba ke na gaya miki dama ni can umma ba shiga raina ya yi ba kin ga sai in samu daman da zan yakice shi cikin sauki a yau za mu rika kwarai alhamdulillah su masalatu wassalamu ala rasulullah jama'a barkanmu da wannan lokaci wannan cibiya tamu mai albarka tana kara albishir ga al'ummar garin arlit cewa ta bude sabon ofishi a nan bukkoki yan nan kan titin kasis merami gusum da famfon samaria a cikin garin arlit inda a doso muka bude a nan anguwar salma ɗan rani a cikin garin doso cikin garin kano muna nan a hotor tsamiyar boka kusan asibitin galula cikin niyame muna nan a karce lazare bayan masallacin tukur daga arewa daidai ekon lazare ɗin cikin garin difa muna nan a masallaci biyu idan kai gaba kaɗan kwana farko daga hannunka na dama cikin garin funto muna nan a faskari road kusa da focus primary school cikin garin jalingo muna nan a magwai bus stop daidai ran about kafin ka karasa gindin mangoro a cikin garin daura muna nan a dunu sabon titi daidai transformer jama'a ku sani ana samun ingantattun magungunan mu ne a halattattun ofisoshin mu bayan nazari da kuma ƙara inganta ayyuka da wannan cibiya ta yi kuma alhamdulillah wannan bincike ya yi nasara cibiyar annur ta zama ta ɗaya wajen magance matsalar al'aura maza da mata kowace iri ce raunin alƙalami saurin inzali ko karancin ruwan mani ko matsala na rashin aihuwa idan mace ce ko kina samun ciki yana lalacewa ko kina jin zafi lokacin sunna wannan cibiya ta binciko miki maganin da zai magance yan uwana masu fama da matsala na istimna'i ga annur islamic medicine maganin da muke kira masturbation cleanser domin magance kankancewar gaba da saurin inzali da ya samu sakamakon aikata istimna'i wato masturbation wannan maganin complete kit ana amfani da shi ne tsawon sati biyu mallakin cibiyar annur ne kada wani ya yaudare ka idan baka ka ji mun ambaci garin ka ba kana iya ɗaukar lambobin da muka saka domin tuntuɓar jami'anmu insha Allah. Annur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyar ku. nan

kar ma ba ka damu da mu duk wannan shekarun da ka tafi ka mutu abin da muke ta fama da shi kenan sai dare ya tsara. muna son mu yi bacci sai aljanu ta su tashi su hana mu bacci to hajiya an yi magani kuwa ne ma na ne ma har na gaji na ne ma da tun ya hanyar zuwa aiki hajiya an tuntuɓi malam ta zama ɗan gado maradi maradi kuma sai an je maradi a waya kawai za a yi farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da dan galu ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana su dai aljannu kala kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani na dare wanda yake hana ɗaya mata almi wani lokaci zai bata ta arma amma za ga yana ta haddasa sabani ta da mijinta har ya sa su rabu wani kuma zai rike mata mara ne hana ta haifa kwata-kwata sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za a gani dan kasuwa ne za ga kamar kasuwanci zai yi gaba sai ya baya kuma wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa dukkan wannan shirin aljanna ne to ga baki ɗaya ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka assalamu alaikum mai magana gamba sa gabasawa local mai jihar Kano wanda ake min lakabi da dan Borno ya malikal mulki zul jalali wal ikrami shi ya saukar da maganin kowace irin cuta sannan ina karo dubban salati ga zaɓaɓɓen Allah annabi Muhammadu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan magani na HIV da zan yi magana a halin yanzu wasu sun gwada har ma suna gaya wasu wasu kuma labarin suke ji wasu kuma sun karkata ne akan wanda za a sha cutar ta kwanta wannan magani na cuta mai kare garkuwar jiki wanda na gaje shi a wajen sarkin aska abdallah kakanmu kenan kuma na ƙara samun bitarsa a wajen iyayenmu allah cikin ikonsa in har mai larura ya amfani da shi maganin yana ratsa jininsa da ɓargonsa ya ko cutar ta ƙone daga jikinsa wannan aka ce ya haɗu da wannan larura ta hiv ta hanyar aure wannan kalar maganin muke bashi wannan aka ce ya haɗu da wannan larura ta hanyar yankan farce ko aski wannan kalar maganin muke bashi wannan aka ce ya haɗu da wannan cuta ta zamani ta hanyar da bai ma san ta ina ba ne wannan kalar maganin muke bashi kira muke waɗanda muka ba su magani sannan muna kira ga waɗanda muka ba su magani suka warke kuma suke ƙara tunanin komawa wani guri su ɗauki wannan larura mai kare garkuwar jiki wannan maganin muke ba su allah cikin ikonsa matuƙar suka yi amfani da shi maganin yakan kasancewa garkuwa a tare da su idan ana buƙatar idan ana maganar rigakafin cutar hiv wasu abin sai ba su mamaki allah cikin ikonsa to wannan shi ne, idan mai larura ya yi amfani da shi Allah cikin ikonsa har ya ƙari yayinsa sai dai ya ji ana tarihin cutar a jikin wani sikila cuta ce wacce take addabar yara ƙanana har ma manyansu yaron da aka haifa da cutar sikila mutukar muka ɗau wannan maganin muka bashi yana ratsa asalin jininsa da bargonsa. ya raba ita da yardar Allah babban mutum daga shekara ɗaya zuwa shekara sittin wanda yake ɗauke da larurar sikila Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan maganin muka bashi yana ratsa asalin gangan jikinsa da jininsa cutar sikila ta fita cikin yardar Allah ma'aurata waɗanda Allah ya jarabce su da larurar sikila kuma suke tunanin kar su haifi yaro mai cutar Allah cikin ikonsa suka yi amfani da wannan maganin maganin yana zama garko a tare da su da yardar Allah ko yara nawa ne sai dai su ji ana tarihin sikila a tare da wasu da yardar Allah jaba da magani da allah lamido hende idamuwa e mako babban adres din mu yana a garin mu jihar kano karamar hukumar gabasawa muna a unguwar rimin auzunawa gidan maryam yola mazauna garin gombe muna nan a cikin garin billiri unguwar fushiya muna yin aiki duk ranar juma'a da kuma ranar asabar mazauna jihar borno muna a unguwar gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna yin aiki duk ranar litinin da kuma ranar talata mazauna kasar chadi muna nan a cikin jammaina unguwar gasi daidai assembly wajen abubakar dan baiwa wanda suke a birnin Tariya abuja muna nan a area 1 afu kwatas a nan ma muna aiki ranar juma'a da asabar wanda suke can kasar ghana muna nan a garin kumasi daidai roundabout na transformer mazauna kasar nijar za su samu wakilinmu malam abdul mai turare gece. masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka masu neman ƙarin bayani ta wasa muna da lambobi kamar haka muna da sahalewa na hukumomi daban-daban shi yasa aka yi mana rajista shaidar cewar maganin yanayi abin ya yi matuƙar bani mamaki ɗan tsito na ce to a ina ta samu labari waye gaya mata duk duniyan nan mutum uku ne kaɗai suka san wannan abu ɗaya yana nan ƙasan nan muna tare da shi ɗaya yana ƙasar hindu ɗaya kuma yana andalusiya to sai dai in wanda yake nan shi ya gaya mata don na san ta daɗe ba ta fita ƙasar waje ba kai ka sani ko an tambayo mata ne to idan dai na nan ne to bakar ashana ne tun da tare karɓa aikin da shi kuma a hannun baƙaƙen halittu masu ra'ayi tsawa iri ɗaya <laughs> bari na tambaya to ai ba haka lamarin yake ba to idan ana haka ai sai a bata aikin lalle a faɗa masa su suka ce ya faɗa to ba damuwa ba damuwa ba damuwa shikenan <laughs> ba damuwa shikenan ya aka yi dan tsito alaji bakar ashana ne matsiyacin nan alaji yarka ta yi nisa domin hargun bakar ashana take zuwa al'amarin ta yayi nisa domin wata ran za ta iya dagula maka lissafi ai shi umai ne dama shi umai ne a wajen uwarta ta gada kuma duk abin da suke kullawa a kaina na sani matar taka ce ta faɗa maka haka lallai kuwa ita ce ta faɗa mu to amma ta yarda da batunka ko bata yarda ba ta ki amincewa saboda ita bata yarda da duk labarin da zai fito daga wajen mutane irin ku ba <laughs> amma dai ta nuna maka bata yadda ba ko kuma tana cikin shakku tabbas mai ran domin ta fara zargin ka ruwanka ne ka je ka gamsar da ita domin ka kore mata zargi kuma uwar gida ta dawo ai duk laifin karaman ne ita amaryar ta ba yadda ban yi ba a kan ta kyala magana uwar gidan nan ta ce lalle ilalla sai na dawo da ita <laughs> kash ba ta san halinsu ba ai har yanzu yarinya ce amma ba komai za mu ci gaba da bata tsaro a nan gurin yawwa dan tsito don allah a ci gaba da bata tsaro sosai don ina son mero ina son mero dan tsito ina son mero <laughs> wannan ai ba sai ka faɗa mana ba ai aikinmu ne tunda dai mu da ka yarda da mu eh. <laughs> ai ce ya kare ah, sosai ƙara ɗaure min mai ramma saboda sanda nake mata kadda ko ina kan ma ta fara wannan tunanin ina son ta sosai yawwa kar ka fita ka ce na ci kundugurin kwal ubana sannan sai ka wuce ka ci kundugurin kwal ubanka ɗan tsito yawwa eh, sun gamsu bai kamata in zargi alhaji ba amma na san alhaji na suna tsakani da Allah zama fa bai ganna ba domin gaskiya maganan nan yana ci na a raina su kamata in tashi in shirya in san abin Kwacin da abu nake yi ba. Am Usman, ku tashi mu je falo ko in kai koran Anti Nabila. Game muke yi. To, to shikenan idan kuna jin yunwa ku je falo sai ku samu antinabila Nabila ko? Sai kin dawo. Sai kin dawo. Ga. Ban san me yasa ba, ko don mahaifiyata ce sannan ita ta raine ni a cikin ta tsawon wata tara sannan ta yi ɗawainiya da ni duk wani abu da ya kamata ta yi ta yi min duk da ba na ji duk da rashin jin da na taso da shi tun ina yaro amma wannan bai dame ta ba a kullum burinta shine ta gyara rayuwana ba ma iya yanzu ba hannun gaba rayuwata ya zan yi na bila na iya na. na ɗan cire mata damuwa ko da kaɗan ne yadda ita ma ta yi a baya amma na kasa kwata-kwata ba na jin daɗin abin da abba yake mata ko kaɗan na fila yaya ahmed ba wanda zai ji daɗin abin da yake faruwa hata da umma mai ba ta jin daɗin abin da abba yake yi wa umma nabila kin yadda da mairu ɗari bisa ɗari ai wallahi na karance ta ne na ga na lura duk abin da take dan Allah take yi babu wani abu da ta boye a ranta a Nabila ashe kuna nan eh wallahi yanzu nake cewa bari na je na same ki ina zuwa ne wallahi zan fita unguwa ne hmm, to bari na zo na raka ki a'a Nabila ba sai ki raka ni ba ai ba jimawa zan yi ba su usman ma suna cikin falo suna kallo don Allah ki dinga leƙa min su lokaci lokaci bari na koma can ma gaba ɗaya am shu'aibu driver ko yana nan a'a ya fita da abba sai dai na sa yayi ahmed ya kai ki a'a ba sai ya kai ni ba bari in je sai in samu taxi ko a daidaita saho na Da shi shikenan sai kin da to sai na da Bila kin ga abin da nake gaya miki iya tunanin ki tunani me yasa ba ta son ɗaya daga cikin mu ya raka ta kin ce za ki raka ta ba ta yadda ba sannan ni kin ce na kai ta a mota ta ce gwanda ta je ta hau a daidaita ki gaya mu me ya haɗa ta dawa a daidaita duk wannan tsawon ranar da yake garin nan kin san inda fararen mata suka tsana shiga rana ki iya tunani ga mota mai AC ta gwammace ta je ta shiga a daidaita haba yaya Ahmed bai kamata kana zargin umma mai ba hakan bai kamata ba wa ake kiranki abu umaira ne nabila abin da ya kamata a ce yana damunki ba shi ba ne yake damunki haba nabila you are so selfish wallahi yayi amir ba san kaina ne nake yi ba ni ina bin bayan duk wani mai gaskiya da Allah Nabila ya isa ba na son ai idan akwai mai laifi ma laifin abba ne ya yi Ahmed please dan Allah ya Ahmed ka je ka zauna da yaran ki kina da hankali kanin uban ne ni Allah baka haƙuri amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu amin wa alaikum assalam a'a masha Allah assalamu alaikum alaikum assalam ustaz ya akhi masha Allah alhamdulillah kai tafi haka wallahi alhamdulillah masha Allah sanni da zuwa yau rana ɗaya Allah kan gwada min fuskarka alhamdulillah sanni da zuwa wato shi Allah buwaye gagara misali ne kuma Allah azimun ne yakan canja lamari yadda yake so a lokacin da yake so. Iko Allah, Allah sarki, ai in sha maka Allahu, yarinyar ga matakka ce Nabila, sha Allahu Ustazi. To, Allah ya sa, amma dai ga munan ƙaddara tana ɗawainiya da rayuwarmu. Allah ya zaɓa min da Nabila abin da ya fi alkhairi a tsakaninmu. Yau ai mai aukuwar ga ta riga da ta auku duk asirin gada sun daɗe suka binne shi ga gidan ga Allah ya tona shi to alhamdulillah bin imatul islam babu abin da ya gagara Allah wai wai wai charkwai matsakwai ka ga mutuniyar ga waga duk kwalliya na duka kaɗai na an kai wa fa na sani usar assalamu alaikum amin alakasa yani ya kamata ka dina zira ido a kan macen da eh. take ba muharraman ba eh, eh. haramun ne a addinin musulunci alaikum ya wasu shiga daga ciki ko a ga mutumin ga doka yake neman azamin ga gidan ga yari ya gada tun tana rarrahe nake gidan ga nake aiki wai rana ɗaya zo Tsalha magana kake? A'a, wai yabo na na yi cewa nake Allah ya gwada min ranar amran nan naku in zage in yi rawa yadda raina yake so. Yi. Auto mun gode. mutane fa da sun samu sake fa sai su baje rana fa su sai ta shanya shi kalli da ya mata ƙurilla yake kallanta amranta yayi amranta yayi Assalamu alaikum sunana Abdullahi Yunus mai cibiyar Kashful Alil cibiyar Kashful Alil mun sake inganta magungunanmu sannan muna gode wa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A, B ko C tare da diabetic ciwon suga cutar kidney duk muna ba da magani. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale, Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyar Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwan maraɗi, kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al'izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Bene shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an Aminu Dan Baba Plaza saman Bene shago mai namba hudu. A jihar Lagos za ku same mu a Agege. Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road Makera Plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya inna lillahi farida farida ko cikin ne kira umar hello umar da allah kai sauri ka zo jikin farida ya tashi to Assalamu alaikum. Jikin nata ne kaga ta shigo? Kaga dai jikinta ne tun ɗazu ya tashi na rasa yadda zan mata.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 na san za ki so a karya shirin nan ko ta wani hali amma kuma idan aka karya shirin ki sani alhaji ba zai ji zaɓe ba to me amfanin cin zaɓensa ko ya ci zaɓe ba wanda zai more shi daga shi sai mero kin ga ko in ya faɗi zaɓe dole ne ya fitattaki mero kuma mu mu dawo mu gina sabuwar rayuwa da wannan dan wannan kuma kin gaskiya hmm. to to yanzu ina za mu je a karya shirin nan tuno dai yauwa kin tuna wani lokaci da aka wa kawata da shida wani aiki wanda mijinta ta ko ganinta baya son yi na tuna wanda ke ce ta yi shekara wajen biyar tana fama ita dai wato wani shi'umin malami ne sai dai matsalan shi ɗaya yana karɓan kuɗi da yawa to wani ai ba matsala ba ne kuɗi in dai bukata za ta biya ita ma rashida sai ta kashe kusan miliyan ɗaya kafin ta samu lafiya hmm. shegiya rashida me kuma ta yi kike ce mata shegiya ai wato yaya da ta samu ta karya wannan sirrin sai kuma ta sake biyan naira miliyan ɗaya ta tafi ibada to ce irin kuma ibada ta rama cuta ga macuci ne yanzu haka uwar gidanta ta jefa ta duniya ba a majin ko ɗuriyanta ko labarinta ba a ji. Hmm. ai magani irin su kenan shi ne maganin su ai ni kijin gaya miki dai zan samu ko zan biya ko nawa ne a man irin wannan asirin zan iya sai da na da kuma filayena na bayan jami'a duk in sai da haɗa kuɗin yanzu duka ƙadarorin kenan za a sayar to ke yanzu sai in zauna da bacin rai ga kadara mai amfanin kadara kana tare da kunci da bacin rai haba gaskiya ne kuma wannan to hmm. Allah dai ba mu sa'a kawai amin Allah ya ba mu sa'a kitsan bakin kare sannan kuma da konannen kadangare? Mera kenan. to me kika gani a nan ai baki san wani abu ba ni yi wanda ya fi wannan muni a gidan alhaji baban awwal menene a ciki ranar nema tururuwa ta ce kai ya cire ko baki san haka ba da kuma ya ce rai ba a bakin komai yake ba saboda haka biyan bukata ne yaya hannawa in can ma ba su yi tasiri ba ballantana wannan hmm. ko ba za a fasa ba ba ai ba za a fasa ba ba fashi yanzu ma aka fara saboda gidan baban awwal ba makawa sai na koma gaya miki mikyakis ya taka muhimmiyar rawar gani akan wannan al'amarin nawa ya ce wannan karan babu gudu babu ja da baya kuma kamar da kasa in ji mai ciwon ido kamar na koma ya yi hannaba ma wannan ba san me ya kawo ni ina zan sani ai ba zan san abin da ya kawo ki ba amma dai na san koma menene ba zai wuce matsala ba haba miro kin ya da ni gaba ɗaya kin fita daga cikin al'amura na wai ni yi wa mai ruwa tun da iyayenmu suka mutu na kama ki na riƙe nake ta faman ɗawainiya a kan ki amma rana tsaka saboda kin samu alhajin nan kika juya min baya kika mai da ni wacce ma kamar wata da ƙiƙiya wacce ban ban da addini kamar wacce ban san ban san Allah ba tunda kika taso kika ganni nake sallah da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda kin samu alhaji kika juya min baya mai mero ina jin ki ga min matsala wallahi yaya hannaba ba haka bane kawai dai ra'ayinmu ne ya bambanta to ra'ayi ne ya sha bamban mm, ra'ayi ne ya sha to yanzu ga min ra'ayin naki da kika zo min da shi yaya hanna wata magana ne aka zo min da ita amma gaskiya da aka faɗa min ni ban yarda da shi ba amma kuma daga baya sai abubuwa da dama suka dinga min yawo aka suka samun kuma wasu wasi a cikin zuciyata to ina jinki akan alhaji iliya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 dama ina ta insha Allah za a turo za a kawo sadaki ba da jimawa ba yanzu haka umma tana kokarin ta harhaɗa ɗan abin da ta haɗa a kota gonar ta ma ta sa gona a kasuwa saboda dama wannan gona ta ajiye ta ne sai lokacin aure na haba abu maira bayan abba ya ce kar ku yi yunkurin aikata komai sadaki fa kaɗai ya ce za ka baya a haba nabila ai dole ne ma in taɓuka wani abu akwai walimar da nake so na shirya wanda zan gayyato manya-manyan malamai na sunna su zo su faɗakar kuma ga abincin walima da za a cikin gida kin ga wajibi ne mu dan ba samu mai wani abu ai wannan duk abba ne zai baka kuɗin wannan hidima ai gaskiya nabila ko abba ya ban ba zan iya karɓa ba saboda ni dai ai wannan bawan Allah ya yi mun komai sai dai in ci gaba da yi masa addu'a Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Saboda me? Saboda ya gama mun dukkan kyauta tun da ya mallaka min ke a matsayin matata. Amma ya batun gidan da abba ya sa a baka. A batun gida ai tun lokacin an bani an nuna min gidan an bani takardun gidan an bani makullan gidan gaba daya. babu abin da zan ce masa sai Allah ya saka masa da mafificin alkhairi amin ya Allah Habibti me ke damun ki ya naga kin yi shiru kamar kina wani tunani wani tunani ne nake tunanin me ina burin in zama tare da ke a zahirin ki da baɗininki so zan so in san tunanin me kike yi domin in san wace irin gudunmawa zan baki abu maira na'am habibti me yasa kika jeho wannan tambayar a yanzu so nake na san irin zaman da zamu kuma ina so mu gaya wa zukatanmu gaskiya kamar yadda da bakinka ka faɗa ya kamata mu yi tarayya ta gaskiya a gaske da kuma cikin mafarki ina jin ka abu umaira kana da gurin rayuwa da mace fiye da ɗaya ya'ani habibti wannan tambayar taki tana da nauyin gaske kuma tana da wahalar amsawa duba ga yadda Allah da kansa a cikin Alkur'ani mai girma suratul Nisa'i ayata 25 yake cewa Na sani Abu Umaira, na san Allah ya umarci maza su auri mace biyu uku uku ko hudu hudu. haku kuma kin san zuciyar shi namiji tana cike da sha'awa-sha'awai. shi sa Allah da kansa ya umarce wa ma'auri mata biyu uku uku ko hudu faɗa mun a gurguje abu maira kar ka yawaita ba sai ka tsaya ka yi tafsiri ba to a zahirin gaskiya yanzu buri na Allah ya bani ke a matsayin mata bani da burin ƙara aure amma kuma a matsayina na musulmi na sani kin sani Allah ya bani damar na ƙara wanda ba ni da niyya amma yanayi zai iya canjawa babban magana wa an ce da makasau bawa wai kemero ina hankalinki yake ne hmm. aike kanki idan har kina da hankali kina da tunani ya kamata ki san wannan abin na alhaji ba banza ba ki duba ki gani a ranar da kuka haɗu da shi a ranar ya ce yana son ki hmm? a ranar kuma ya dage sai an ɗaura auren ku da shi a ranar ya ce sai kin tare kuma a ranar ya kasance da ke hmm. ki duba ki ga irin kuɗaɗen da ya dinga kashewa a kanki ake da ganin wannan abin kin san ba banza ba ni ma wallahi na daɗe ina wannan tunanin yayi hannu ashe duk abin da yake yi ba a banza yake yi ba hmm. rake nan ai tabbas da gaske ne asiri yayi da ke ba san Allah da annabi ba ne gaskiya idan ko har haka ne alhaji iliya ya cuce ni ki zauna kina ya cuce ki ai abin da ya kamace ki shine tun da ke ma ya aure ki ne don ya amfani da ke ke ma a yanzu kike da damar da zaki amfani da shi wajen kwasar rabanki a jikin shi ta yaya kenan yayi hannu hmm. yaro man kaza bari ki ji sirri tunda an ce har da ke zai zauna kuma ke ce kashin bayan dukkan wasu al'amura na shi to kin ga yanzu kina da dama duk sanda kika yi masa barazana ta kina son ki bar gidan kin ga ba zai so ba to a wannan damar zaki amfani da ita ki samu dukkan abin da zaki samu a tattare da shi ko yaya ne gaya miki fa nake hmm. to bari ki ji sai kuma abu na biyu ina jin ki yaya hannu. hmm. kina cikin matsala babba wata iriyar matsala hmm. yanzu ko zan gaya miki kin dai ce Husna ta san zancen nan kuma tabbas kin san sai ta sanar da mahaifiyarta to yanzu duk irin shiga da fitar da za su yi da kiki da kakaɗin da za a yi na su ga sun karya wannan asirin ne to shi kuma alhaji dama ya zauna da ke ne saboda biyan bukatarsa idan bukata bata biya ba kin ga kenan alhaji sai neman maraba da ke dama ba so bane na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai ya miki cikin da ce a kara gaba ba mamaki da dukan tsiya ba mamaki da watso kaya waje ya hanna ba ma wannan ba ni fa har yanzu ji nake a jikina wallahi alhaji iliya yana sona saboda sha ce ke ba ai shashancin da yake damun ki kenan sakaran banza mutuniyar wofi ba za ki taɓa duban abin da ake hango miki ba saboda shashanci ya riga ya shige miki gaba a'a yaya hanne ni fa wallahi zancen bokaye ne kwata-kwata ni ba sa kama jikina to ai kenan sai ki je ki abin da kika ga ya kamata idan ta kwaɓi in kika da zan karɓi ki a tsaya ki ji mana ya hannu Ni ba haka nake nufi ba. Abin da nake nufi kenan in ta kwabe kika da sai mu je. Mu kyake zaina nan yana jira ba matsala. Yaya hanne. Wallahi insha Allah sai na gano duk wani abin da ake ɓoyewa. ni muguna da kira na amsa ni gato me kwacewa idan baka gudu ba yau ba za ka tsira da ranka ba After the success of Survajo Season 3, now we bounce back again with the Survajo Season 4. ni kan da na rabota da dawwamamman shauki kai gaɗa kenan me kike nufi da wannan kalaman naki amma a samti sirbato Ke! kana da kwakwarar dama guda ɗaya. akwai namijin da zai iya cinye ja'e sai ni sadaukin mu. jarumi masoyin kande wannan shine dalilin da yasa nake so in yi aure ja'e kada ki sake yin wata magana akan ja'e <laughs> Sirbato Film Production Nigeria Limited once you back again with the Sirbato Season 4. Kwanaki suna ta wucewa, lokaci yana ta kurewa. It is time to belong to something that you didn't know or expecting is coming. Sirbajo! Saitan fi A kan conduct. Kana ƙoƙari kaga ka kasance tare da ni. Rigima yanzu aka fara. Don't be ashamed, don't be afraid. don be slayer but be idan kana ganin kai jarumi ne zai yana mu gwada wannan shine abin da kake karatun iska kwanan ka ya kare Sirbajo Story Haidar SK Screenplay Smart amat Al-Jalawi Duk wanda ya ce ba tsafi to bai sauka kansa ba ne. Producer Haidar SK Executive Producer Lawan Ahmad Na ci dubu sai ceto! Raba ni da kai ba dai mutum ba! Dole na bawa bar ƙaunata kariya Wura Ja'e Ewodigesi. Wura Ja'e And directed by Chansi Tu. Kwai hebu ma batan mana halan kwai wadu ma bado. Subscribe on our YouTube channel Surbajo TV for more episode. This movie will come to way in a Friday night, 7.30 p.m. Surbajo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina muku fatan alkhairi. a ah, kamar yadda kuke gani a ah, wannan posta ta kishiya ta season 3 ta riga ta fita yanzu ga 'yan dalodin waɗanda su rinka siya kamar yadda aka saba su makala a shagunan su inda suke soke fina-finanmu su rinka sayarwa domin su cakin su kullum magana da muke faɗa kenan wanda idan mutum ya saba bai yi hakan ba to idan hukuma ta kama shi kar ya kuka da kowa ya kuka da kansa kamar yadda kuke gani kishiya ta tiri yanzu ya fito kuma yana nan a kasuwa ana ci gaba da saida shi ko ana ci gaba da downloading ɗinsa kamar a yan dalodin ya kamata kowane dan dalodin ya mallaki wannan ya bakala a shagonsa domin ya rika cin halakinsa kuma kamar yadda muka faɗa a baya muna da ejen ejen ɗin a garuruwan arewacin najeriya ga baki ɗaya idan kun tashi kiran su za ku iya kiran wannan lambar da kuke gani akan wannan sikirin ɗin domin ku sadi da su ku sai wannan ku manna a wuraren ku domin ku rika cin halak malakinku duk kuma wanda bai wannan ba ya sani cewa yana cin haramun ne kuma Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani kuma Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani dole sai wannan mutumin da aka ci maki ya yafi sannan shi ma Allah zai yafi ya kamata ku san wannan idan kunne ya ji to jiki ya tsira domin ƙarin bayani sai ku kira waɗannan lambobi da suke kan wannan sikirin ɗin ina mana fatan alkhairi kuma muna godiya da bibiyan mu da kuke da kallon fina-finan mu da kuke yi da kuma irin fatan alkhairi da kuke yi mana wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu kishata season 3 na gode ina bin diddigin mijina saboda haka ba wani sirrinsa da ban sani ba saura minti arba'in kacal hakan ne ma yasa hankalina ya tashi na kasa natsuwa wannan wata babbar cakwakiya ce wadda kanki ba zai iya ɗauka ba amma kuma ai ba anan gizo kike saka ba ka yadda suka ɓace kamar walƙiya kuma za ku ɓace kamar walƙiya daura guzirin mai tafiya ranar tafiya wannan shi ake kira da tantagaryar sunkulle kowace zuciya tana da irin nata tsarin daki-daki wani lokacin kuma zuciya takan kai mutum ga tudun wato da na sani su amingo sun yi babba. tafan kuskure da suka sanar da ni inda suke. Ya za a yi mu je mu karɓo Sanchos? Abin ai lissafi ne. Suna cikin farautar rayin ne a kowane irin lokaci. Ta zan yadda da ke bayan ga bindiga a kan na. Ba san tausayi ba. Ba na tsoron mutuwa. Ashe ba ka da hankali ban sani ba. Na yi yawon duniya iri-iri. Duba da irin nasarorin da kamfanin Intishar Multimedia ya samu a kamuku wannan ƙata shirin mai suna rabin jiki na zango na ɗaya a yanzu kam zango na biyu zai fara zuwa muku a watan Fabrairu ɗaya ga wata shekarar 2023. Rabin jiki na. Ya za ki bin haka Zainab? Ya kake so a yi? Zainab ba ma'aikaciyar asibitin nan ba ce. Ina Anisa take take ba a ganta ba baka ganin nema muke makara 30 minutes sora minti goma sha hudu daga nan ma inda nake airport na ba. ya cuce ni ya cuce na lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yasa suka sake ni kuma suka dawo da ni gida biri yayi kama da mutum a zahirin gaskiya idan kai duba da surkullan da yake tafiya babu tantagariyar cewar mai lissafi mai buga lissafi shi kadai ne yake iya sanin da na sanin layin da ake tafiya a kai rabin jikina kada ka shigo kai tsaye abin da nake tsoro yanzu shine faru wannan abu ne faru kuma alaji ka kwance ce su na ce tsakwakken mu ta hargitse immediately yanzu ka kamo su gaba ɗayan su ka kamo sunan tsohon kamfani na na fata killing business sun haka sun binne sun dasa kuma sun sarrafa shi a nan ne kadai ake gane a ina ake lalakatin rabin jiki na mashirin shirin radio zakin tsara labari abdulaziz sani madakin gini mataimakin mai bada umarni abba dorayi wanda ya bada umarni abdulaziz sani madakin gini who give you permission enter this room my name is alhaji umar medala rabin jikina wannan shirin zai fara zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta rabin jikina tv a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku wato ɗaya ga watan fabrairu shekarar 2023 rabin jikina zango na biyu